Assalamu alaikum jama'a sunana Nafisa Abdullahi kuma ina so in jawo hankulanku ga wannan bayanin da zan yi. Tun bayo ba na sha faɗa wa mutane cewa idan an kira ku a waya ana claiming Nafisa Abdullahi ce ba ni ba ce ku daina ɗaukan dukiyoyinku da sauran abubuwan ku kuna miƙa wa mutanen da ba ku sani ba dan Allah dan annabi ku sani ba Nafisa Abdullahi ba ce. Akwai wani yaro sunan shi Yakubu Modibo a Jos yake an sha kama shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba iyayen shi su shiga maganin su ta ba da hakuri kuma in yafe mishi amma bai daina ba ko last three weeks an kama shi ban san yaushe aka sake shi ba har ya sake wani shekaran jiya Allah ya taimaka shi wanda ya yi wa yana da wayo ya nemi contacts ina kuma ya samu don Allah don annabi ku daina biyewa irin mutanen nan. idan an kira ku da sunana ana cewa ku bada kaza ku bada kaza ku bada kaza wanda ya kira kun yana forwarding account number shi ya kamata ku sani in dai ba suna na kuka gani a jiki ba ba ni ba ce hmm? ku daina daukan dukiyoyinku kuna dankawa mutanen da ba ku sani ba da sunan mu wannan yakuban dan daudi ne so yana da muryan mata zan attaching pictures din shi da numbers ɗin shi saboda ku gani ku gane idan ma akwai wanda yake cuta a cikin ku to dan Allah ku sani ba ni bace hmm? ko a Instagram ne Twitter Facebook ba da Nafisa Abdullahi kuke magana ba ba Nafisa Abdullahi kuke ba wa kuɗi ba ba Nafisa Abdullahi kuke wa kyaututtuka ba to jama'a da fatan za ku kula ku dinga taka tsantsan da irin waɗannan mutanen ba da Nafisa Abdullahi kuke waya ba wasu ma soyayya yana yi da sunana ba da Nafisa Abdullahi kuke soyayya ba wasu kuma har alkawarin aure ya musu ba da Nafisa Abdullahi ba ce dan daudi ne mai muryan mata zan tura muku da namban shi saboda ku kula aha assalamu alaikum abin da ya kwadaita min san fito a cikin fim ɗin saboda sakon da yake dauke da shi eh, yana ɗauke da wani sako ne wadda a halin da ake ciki yanzu a ƙasan nan abin da ake fama da shi kusan zanci an karya ne daidai gaba saboda haka fim ɗin fim ne da ke da muhimmin sa'o, da zai tura al'umma ya tura kuma gwamnatoci ya tura jama'a dai gaba ɗaya su gane wasu matsaloli da kuma dalilin da ya sa matsalolin ke faruwa da kuma hanyoyin da za a iya bi a magance su